to bismillahir rahmanir rahim walau qatala rajulun amdan fa yasbutu al-qisas li jami'il warasa inda ba'd ulama walau qatala rajulun walau qatala rajulun amdan da a ce wani mutum ya kashe wani mutum bisa ga A ganganci ba ya zubutu da tasu tasu ya tabbata na jami'i na jami'ar warasa da dukkan masu gado inda ba a ulama wajen wasu malama don wa kawo da shafi yawa sabon rayu wa kalu lau'afa suka ce da a ce mutum ya yi rangwani lau'afa wa hidin nuna wato a tafi Ah, wani mutum ya kashe wanda suke gado kisasi ya waje bakare shi wato bayan kisasi ya waje bakare shi shi wanda kisasi ya waje bakare shi sai ya yi guda daga cikinsu mutane na kazadar su da yawa sai guda daga cikinsu ya ce ya yi rangon guda daga cikinsu ya yi rangon to sakata da kacar hukunci in mutu ya yi kusan ganganci kashe shi a kai da dukkan musulunci a wato kotu an ka iske da gangan na ya tafi doka kashe shi a kai. to an tawo an tabbatar da kashin ganganci na yi sai wani guda daga cikin su ya ce ya yi rangwame shi na shi haƙƙi ya rangon ta, to abinda ake nihi na ga kadar kasar yanzu wanda ya kashe gargaji yanzu ba a kashe shi wata yana haƙul baki na haƙƙin taura ya zama dole a ba su tafiya kadiya sawa'un kana al'adi rajulan wanda ya yi rangwame ga haƙƙi namiji na au a ko mace ta idan dai an ka samu guda ya yi rangwame to ba a kashe wanda ya yi kusan na gangan ba a kashe shi وقال بعضهم يثبت القوة لجميع الورثة wasu malamai suka ce zakati na tabbata da dukkan masu gado illa azzauji wa zauja banda miji da mata wato kowa yana da haƙƙi na zakati banda mata da miji wa huwa qawlu hasan wa shahwa na kai shine magana hasan da na kai wa abin da wa ƙalu la abuwa da zauji wa mara suka ce miji iya rangwani ba a karɓar rangwani mata in ce rangwani ba a karɓar rangwani shi na suka nuni illa a zauji wa zauji wa ƙala ƙaunin wasu mutane sun ce ya zubutu littafuri a rangwani yana tabbata da maza nuna asuba cikin dangin umarnin wani da kuskus ne ya yi rangwani ba za a yi zafi ba wani yi kala malikun da wannan magana ta kace kuma da ita maliki ya yi fasawa wani auzari da mutu auzari ko wani ma da wani shura wala abuwa da yin sa'ayin inda amma sun kuma waɗanda malaman su maliki sun tafi mata ba su rangwani idan mace kuke ta yi rangwani ko ba a karɓar rangwamen ta rangwamen ta da hana aiki sati saboda haƙƙin ta kaɗan mai kaɗan mai amma dai su mabiyawa malamai cewa sun kai da namiji da mace kamar da kun kajiya daga farko kana la'afi rajulan wasu imra'atan mai rangwamen namiji na ko mace da wannan wajen mabiyawa malamai kun san duk inda matsala ke hadisi na yanzu cewa wato ibra ulkisasa da shubuhati itati wanda zai zo a kashe mutum da shiya to ku ture shi da shubha ko ni karancin da kuce kun yadda ku hana kashe shi ko ni karancin eh, abin nan shubha ku yadda da ita ta ku bari a kai to shi nan na matsala kai in an zo ga musulunci an ka zo wajen hukumar wanda ga doka ta ba da ilimi a kashe wanda ya yi laifin to kowace yan matsala an ka samu da shuha wadda aka iya shigowa to ana ne da ita ana kashe eh, shi hadisin idrawo al-fadu da shubha yana da rauni amma bayan yana da rauni kun san mutumin nan da ya mutumin nan mai laifin nan wanda wanda ya yi zinadin nan ya zo shi ma annabi ya yi ba ku gani annabi ya yi ta kokari ya hana ka sai sai ya ce mai a halar da ya kallonta na kai to ba hadisi ya ce zana ido kallo ya ce ba ita ta ya ce halin bakin ka kasa ta taba ta ya ce duk da hanyar da annabi kari sai da ya bi don ya tura kashe shi duk inda ya bi cikin hanyoyin gada annabi ya nuna ne in ya ce eh ka taba tana yi da hannu na yi eh wato baki ne na ya ta ake su bakin eh da dai kallon ta na yi duk irin irin wannan ko guda faɗi ba a kashe eh sai ya ce duk ba shi na ba nan nan dai wannan dai ita ta yi ya yi tsaye ita ta yi dole annabi ya yarda an kai da kawo to haka nan shi na kunta gina ana da daya shiwa ya mutum guda ya yi da shi ke ba a kashe wannan mutum sallama ce naira aiki ya biya biya wa haddin kazafi haddin kazafi ko maurusu ana gado ne bin lissafi lissafi inda shafi wajen shafi idan wato an kawa wani dan uwanka wanda kaka gado an kai ne wata magana ta kazafi to a sayin rasu ya barka to kana bin gadon wannan Kazanin da an fi ne ka kai kotu lalle ka yi tsaye ka ga hukuma ta yi hukunci ka kai ka yi tsaye ka ga hukuma ta yi hukunci da wannan abin da azumin inda shafi wa huwa haqqul maqdur haƙƙi ne na wanda an kawo da shi a ta haƙƙi don haka ƴan uwa na za su da haƙƙi ne wanda ka za su Wai yakudu daga abawi amma in shi da kai ne yace yaran gwamnati shi wanda an kawo shi shi ke na haƙe ya ba shi an kawa kaya ne na yace a yayi wada ba a kabin raye la annahu haqqallah amma a kabin raye sun ce a ko ya yayi sai an yi shari'a ai ya an kai ma kazali an ka ce kayi zina misali baka ji ba baka gani ba an kai ma kazali kuma ga ka ba yaro na karami ba balagaggen mutum na an ka mai kazali an ka ce yayi zina to zuwa sabon raye sun ce haƙƙin Allah ne wala yuras ba a gado wala ya so daga ahori kuma ko ya ce yaran gwani bai ba da ka zai da gobe da kamar sauran haƙƙi suka ce ai ko ya ce yaran gwani ba a da rangwani ne ba ba haƙƙi ne na ciki ba Allah na an ka saba wa dan shi yake ka ai kaza kuma an ka waro ya ana bi salma an rawaito daga abi salma ana aisha radiyallahu anha ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala da makwatati na an yanhajizu wato wayanda sun kai ta kashe-kashe wajibi na hanyar hajizu al'awwala wal'awwala wato so shamaki wato na farko sannan mai bi mai wa'in ka na ko da abin nan mace ta wa arada bil muqtatilin abin da ya kani da muqtatilin awliya ul qadir wato yan uwan matacci wa'anda an ka kashe na dan uwa alladina yatalubuna wa wa'anda ka neman a yi musu fitaji wa qawlu cewa da yi yan yanhajizu an yanhajizu su sha maki ayyuku ku anan da kawai su kame kansu daga za idza bawa ne da minha in guda cikin su yayi rangon idan mutane uku na ko mutane goma na misali ko su guda uban su guda sai wani matsala ya faru sai an ka kashe guda daga cikin su to duka su duka kazaru ya ce to su wajibi na gare su hanyar hajji su su sha maki ɗaya bayan ɗaya ya ce abinda aka ne su sha maki ayyuku ko anar kawadi su kame kansu daga kitafi da za a ba wani da guda daga cikin su ya ce gaskiya shi ya yi rangwami haƙƙi na yaya ne to su ma su yi hankali ya ce su sha maki daga neman haƙƙi ke wani kanar abi da mara'atar don haka ya ce wa in kana ci mura'atun ko da mace ta ai wa in kana al'abi imra'atun idan wanda ya yi rangon mace ta wa rada bi al'awwala fal'awwal abinda ya yakan da al'awwala fal'awwal al'akarafa fal'aqrab na kusa sannan mai yi mata ce to haka nan za a bi su mai haƙƙi na farko sannan na biyu Ya ce ko da mace ta a cikin ta ce ta yi rangwame wa in kana ali imra'atu ko da mace ta cikin tace ta yi rangwazo to wajibi ne su kame daga kitabi wato a ita batun kitabi a shiriya to wannan karshe wannan babu kenan sai abin na babu mana gaba kuma nan za mu kwana insha Allah eh eh a da jirgin abin na eh, abin na eh, da aziz sharri kitabin tauhid shekaran jiya in ba kuma ce ba mun kwana inda annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un wato masu zurfafawa sun halaka masu zurfafawa sun halaka wato masu tsanantawa wayanda suke tsananta ma kansu wato ga binciken abin da bai shahe shi ba ga binciken abin da ba ya da fa'ida gare su to mutanen nan sun halaka yace sharhun qawluhu halakar mutanabbihu qala qadari al mutanabbihu wanda aka ce mutanabbihu am al muta'ammiqu mai zurfafa fi shay'i ga abu al mutakalliful bahasa anhu mai tilasta ma kai na bincike ga abin da bai shahe shi ba alama zahiri a halin kalami da mazabobin halin A su a halin kalam da an mazaba su wato dakili na fi ma a niyu masu shiga ga abin da bai shage su ba kana can kana harkokinka suna nan suna binciken inda za su ci mutuncinka kamar da kuka ji yau a media abinda aka ta yi kenan yau Eh, binciken sirrin mutane a yi ta ɓacin su tun daga shugaban ƙasa har abin da ya kawo ƙasa babu malamin da an kara gama ko guda babu wanda ya tsira wasu masu ɓace-ɓacen nan ko asalin ƙware ba su da tun da kuna ji in ta gama su da junansu sai ka suna yan ɗayan uwansu ɗayan karo za ku ji in ta gama su da junansu za ku ji wa suka ce masu junansu za ku ji suna cin mutuncin yan uwansu sosai in ta gama su to su aka ce mutanat yahuna to irin wa'annan mutane mutanat yahuna annabi ya ce sun halaka alka'idina eh, alka'idina masu kutsawa fi ma la tablugu hum qulun ga abinda hankulan su baka kai gare shi ba wa qala abu sa'ada abu sa'ada ya ce kuma su sune masu zurwa ba algalu na birkala kalam masu eh, zurfafawa haka ƙetare iyaka ga magana almutakallimuna da aka sa hulutun masu magana da magana wadda an mai cika ga mai nisa da ma'ana mai cika ga makoshin suna cika baki da magana ma kullumin nan na tsaye asali ne? wato abin eh, na annaka kalma ce da ake a asalin ta annadaw menene nadaw wa huwa garul a'la kogo na sama mena fani kogon nan na sama cikin baki shi aka ce ma Sun summa wasu amila fi kulli muta'ammikin sannan an kai wani da wannan da duk wani mai zurfafawa muta'ammikin kaulan wasu irin duk wani mai zurfafawa da kaulan da magana wasu irin da aiki Zai ya shiga a ciki wa gala gairu kuma galo wani kuma malami ya ce su ne masu bawa fi ibadata in ga ibadarsu da haisu ta harjo an kawani na shari'a lokacin da ibadarsu za ta hita daga dokokin shari'a wa ya da ma shaida na wasu wasa. sai ya ci gaba da tahiya tare da shaidan wajen wasa wajen wa kullu hadhihi al-aqwal sariya yace duk waɗanga maganganu sariya wato ingantattu na duk waɗanga maganganu sariya ta kowace magana cikin su ingantacciya ce fa innal mutakallifin masu dora ma su abinda ba dora musu min ahli kalam cikin ahli kalam yace muta mutanattu masu zurfawa wala mutawa wala mutaqairuna wala mutaqairuna masu cika baki da makasir kalamar ga magana wa makarijin haruf da cika baki wajen mahaitar harufa wato abinda aka ne ga mahaitar harufa wato wace haddi wajen eh, abin na magana shi aka ne? ya ce to su ma mutanen da masu bawa wargado na bi ce masu ƙetar haddin shari'a wajen ibadarsu mutanatti'un masu tsanantawa wabil jimla ya ce kai dunkule fatanatto abinda ake ce ma atanatto ta'ammaku babawa fi kaulin ga magana au ga ilin ko ga aiki kama kala abu sa'ada kama da abu sa'ada ya faɗa wa kala nawawi fi karahatu matakaffin ciki akwai kyamar mai cika baki filkala daga magana duk da shirfiki ya cika leko ne yana wani abin na duk da haruffa wani abin na kamar abin na shi ya kowa ya ce irin wannan duk da shirfiki ya cika leko ne wata kallobar fasaha ya tsora maka ne fasaha dole sai ya yi magana da fasaha wata imale wahshiyin lugga ko ya tsora umarni da lugar daji wato lugar kawayawa ya kawo lugga in ya yi magana sai an yi ta tambaya ni ya kuma yi aka ni da wasu kalmomi wadda ƙa'ila ya rabi ko ya kawo da irabi mai zurgi fi batul awan wajen magana da ba wanda ba masu ilimi ba wani hawayin da masu wanda sun kai zama da su masu karamin ilimi ya ce wannan duk mutum na kai wuna duk halakaki mutane ai kuna ganin su ko cikin almajirai za ka ji wani bai kai ko ina amma kana ji yana magana yana ta yadda ya kafa kari ya hidda ruwa kamar shi abin nan haka E, to duwa nan mutum na kai wuna duk halakaki na wani yi wato so ya kai a ce ya kowa ya dama shi mutum na tsaye haka na yake mai kokari ya ga cewa a ce ya kowa tsayawa a yi zarabawa ma 'yan kaji za ka ji wasu ba ɗaya da wasu ba masu makarantar wasu ba ɗaya da wasu ba da su rikitar da kananan dalibai duk musallatai una ne suna ita jihar e su ne musallatai una ai ko ga karantawa don malamin da kaga shi na yi hakanan za ka ga da waya zan wata siya? da waya zan wata tsaya don annabi ya riga ya faɗi halakakki na da waya ka ga wata siya? za ka ga zai ta yi karantawa in mai karantawa na ita dai zai ta yi kuma bai gane komi kuma bai samun komi ko bai da wani abu bai ta e shi wanda ka samu a ce ya iya wani abu haka nan na shi da ko nuna na yadda haka nan na yadda duk wanda ka yi don a ce ya iya dama haka nan na yadda ba su kuma iya raba shi da wannan don ita a akida a idan Allah bai da wannan manuwa ba ita an manuwa ce ba a yi yadda mutane ke gane ya bai da wannan manuwa ba ku ganin duk irin mace na tsawona ko a jami'a suna ka ta kada ɗalibai eh, suna ka ta kada ɗalibai to ai kefe ita ɗaya ta su da ko ba su zuwa ba na ga muku wani yaro da ya kasa kiyan kwas ɗin wani ba kullum tari over gare gare da shi yau wahala yau wahala da cat da cat yana wucewa ga shi ɗan manya na sai an ka bashi abin na tukola ta tarayyar najeriya malamin nan na tahowa yana so ya wuce karatu ya ji ba fa ne ce wallahi ina wurin da ba ta zuwa a ba ba ta zuwa ba haka aka yi ni da ba san kan matsala ba ta hado sai na so in yi wani abu yake ka ko ta da yin ya ce wallahi malam in dai ina wurin wallahi bai zuwa waje ko ce ka sa bai zuwa karatu to yi kan yana mata na tsawona to haka nan na in ya kacce tsanantawa za ka yi wadda ka tsananta haka na Allah zai tsananta man shaƙa ala'un mafi da su kuka alaihi wanda ya tsananta ma al'umma ta Allah ka tsananta mu haka annabi ya faɗa saboda haka kun ga addu'a annabi tana suna aiki ai duk irin malaman nan da kai irin sanantawa mutane a makarantun ne ai ba su zuwa ko ina makarantar mu da lokacin da siriya da dukkan makarantar mu ko kuka rage na haki ne da da da ya da man taba haduwa da wani haka nan na ta yana ba da labarin aboki ne nace to me yasa ga ka Allah ya taimake ka ka kai shi makam tun dai Allah ya taimake ka kai kaza yake wallahi yanzu duk cikin su shi dai ka gaji wallahi gaji wata firamare ne yake kowa zo da yake wallahi shi zai kai ba ai ko ko duk wanda ya tsananta ma al'umma haka na Allah zai yi shi kwan tsana ta al'umma haka na Allah zai yi shi Allah dai shi mana jagora aulu da ya ce ƙara ha talata annabi ya ce halakar mace na tawana talata har sau ai ƙala hazir kalima annabi ya faɗi wannan karma halakar mace na tawana talata marratin sau uku mubalagatan don ya isa matuƙa fit tahariri ga tsoratarwa ga tsanantawa wata alimi da karantar da mutane sun sun da tsanantawa wa salatu lahi wa salamu salati Allah da sallama ce su tabbata alaman ballagar balagal mubi ya wannan da yi da sako da sako bayanan wa ma tare ka shay'an bai bar wani abu yi ƙarfi min aljanna wanda ka kusantawa ga aljanna wai ba iri min annari ya nisanta da wuta ba inda aka bara lafi sai ya ba mu labari da wannan abu wa aka dallal akasaruna dama mai yawan mutane abin da ya yasa sun kabace bi makala fati hadil ahadisu dan sun saba mu wa ma fi ma'ana hada hadisan da ke cikin ma'anarta wagalau sun ka zurfafa wata naddahu sun ka tsananta wa ku sai sun ka halaka walau ikitasaru ala ma ja'a ma ja'a min da sun takaita sun tsaya ga abin nan da ya zo musu daga ubangijinsu ala yadi rasulullah ta hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laqadimu da sun tsira wa sa'idu da sun azurta ƙala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce awalam ya kafi in sha halam bai ishe su ba anna anzalna alaykal kitaba mu baka saukar da littafi gare ka yutula alayhim ana karanta shi gare su inna fi zalika al lalle cikin abin nan da ake karanta musu akwai rahama wa zikira akwai tunatarwa da kauni ya umarnuna da mutanen da suke da imani saboda haka kauce ma iyaka da zurfafawa da wuce iyaka duk shi na ya kawo halakokin da duk kuka ganin mutane cikin su wannan shi na ya kawo duk wanda ya takaita bisa sunna ko takaita bisa ga sunna ya Allah ya zobe wa lafa ga duniya ta wani lokaci in ta yi mutum sai ta gashi sai shi wuce haddin shari'a kuma duniya kun san sharrinta ba ta bar malami ba ba ta ba almajiri ba ba ta bar mai kuɗi ba ba ta bar mara kuɗi ba ba ta bai mai mulki ba ba ta bar waɗanda aka mulki ba tsanantawa ko ina ta shigo cikin mutane ai ko 'yan kasuwar mu da kuke gani ƙananan 'yan kasuwa kuna ganin su sun kai kowa karewa cikin kasuwanci ƙananan 'yan kasuwa ƙanan tawa mutane su kai sai mutum ya sauka naira dubu ya ce dubu biyar ya kaba daga yake kai jibi yanzu allah ya kalli jibi kan sana jiba duka fara ɗari na wata ke kuma babba mai kyau duka ba ta wuce dubu goma sha biyar ko sha uku to amma ji ba in ka taho yanzu suka kasa su a yi kaka mutum shi arziki ta eh. guda ɗari da kuma duka ɗa ɗari da ya sau su nawa ya sau su in baka sani ba sai ka aza ɗa ɗari in za a sau su sun kai dubu hamsin to kaɗan sun kawace dubu goma ko sha biyu ko sha amma ka ga wanda aka yanka wannan shi ne an matsala shi yasa kuwa ganin ƙananan 'yan kasuwa sai ka ga mutum in ka ga ƙananan 'yan kasuwa guda ɗari, in ka yi wata biyu ka koma tawawa sai ka iski guda saba'in da ba su da jari ba kuma da wani abu zai irin waɗanda abubuwa duk su wanda ka kanta mutane sai a sai a alaka ko wani na ga ko ne ne to yanzu ka haka mawalin da wani kankana da kake ga kaka yanzu ƙwarya guda kuma babba a sauta kusan dubu goma ko sha biyu ko sha uku kamata ya yi a ce duk ɗa guda komi girma ne a ce abin na naira ɗari zuwa ɗari da hamsin to a kai ɗari biyu da a kai manya a sai shi sa ba su idin irin wayan sai kowa samu kayan ne tuna ne ya tsananta wa mutane ko samu kayan ne tuna ne ya tsananta wa mutane shi yasa kuwa ganin manyan yan kasuwa mun yi wasu kullum ci gaba su kai har suna magana ba su taba samun kuɗi irin karon ba nasiha su kai eh, nasiha su kai to duk wanda ka son ya ci gaba to sai ya bi hanyar nasiha ai magana dila ba ba ta taso ba diba ta kai dai zuciyar ka dai ta yi sanyi ka gami na ka sauƙaƙa wa mutane Thank you.

Eh, duk in ka gani ba sai ka aza farata ba duk irin waɗannan abubuwa shi yasa suka ganin ƙananan yan kasuwa ba su zuwa koyi ko bashin da aka bin su ba su iya ko wace sana'a sun kawara bashi ya mutu amma ina ci haka in kana nufiyawa sai su ɗora dare wai kai ba kawai ba riba ko ya kaɗan ta yi riba mai yawa inda kana kana biya. na gaya muku lokacin da ina tireda lokacin da ina tireda ni ina ketaren da yamma akwai kamani na gwamnati wanda gwamnati shago na babba sabu kaya fara-fara ta kai suwa don ma'aikatan ta sauki na in ma ka zo inda ka biya ba a kai suwa yan kaɗan ma'aikata aka sai suwa ma sai ji dawo ni ko ni buɗe na iya magani ko nawa suka sai suwa ni sai na rage kwabo ɗai ko kwabo biyu a kan ko nawa suka sai suwa kuma shi ba na kai kayan gwamnati na wannan ma'aikaci na albashi ta kai kayan da na aika sai suwa nasiha ta ce amma ni sai na zo na buɗe na ko nawa ya ka sai suwa sai na rage kwabo guda ko kwabo biyu ba ba ma wanda aka sai suwa kasuwa ba wanda duk gwamnati ka sai zuwa ne na rage ko ko ko ko shago ne ka kawowa ba ba ba ba ba inda ya ara shago ne ka kawowa ko kuɗi ma da bashi aka mani in na tashi da makaranta bayan isha'i sai in biya in sai kayan abinda aka nan sai in basu sai su aje min kayan tun da sahi in na taso da makaranta sai in biyo yan da kusa ɗauka su kai a ko kaya ne ba ta dogo su kai min duk masu kudin gehen nan ba mai sayan kaya cop operative ba mai sayan wurin da sayan mata ina almashi ba ka faɗa da ni almashi ne ke ba ka kai wannan dika ji kai gode ta faɗa da kai da almashi kuma riba ka cewa duk wanda ka ce so da riba nake cewa wanda bai sani sai ga kowa da kai riba daga cewa wani bi sai na tashi na yi sallar magariba zan yi ta zuwa masallaci wajen da maka karatu da shayi zan kai can sannan masu kuɗi na ƴan uwa yan uwa mazajen su sun dawo da mareci sai su to su tsaita a yi ta tawa zan kaya kwali kwali idan ta zai zuwa idan ta zama kuɗi Eh, ana ganin bakar da duke ba bakar da duke ba gaskiya ina samu ban taba kau kaya ba. fadi hmm, ban taba tauwa ni fadi ba na yi kasuwanci na ina ce da shinkawa da bulawa duk wanda ya toce mai nake auna da kankani ba auna ba kowa auna da kanka duwa da kaka so ka auna ban taba haruwa ba ban taba haruwa ba duk abin da suka yi karatu ne kai almajirai kewaye da ni ban taba auna da kanka ko ni na na akwai ko da imani ko baro imani yan mata ba su da shi eh, yan mata ba su da shi kuma awai baka yi karatu na ɗaya da kai ba gaskiya na ba kai ka bayan Allah ka ce ya hana ma ci gaba gaskiya ko awo bai zaune ɗaya niki ina ta karatu na in yan makaranta sun ƙare nan na nake yin zaune bisa kujera ta in ka so ci auna da kanka gaskiya ban taɓa faduwa kai nasiya ba ta ba ta kai mutuwa ba sai dai ka shiri ba ɗan kaɗan kwarai da garin ga ko ina zangara aka yi da dare da ina sai da aya can makaranta oke kukula ta da kai ya saka yi to ka so ne dare ya aka yi ana cewa ana cewa za ana zo aya wuri na to ban taba haduwa ba ban taba haduwa ba a sababi na baki ba kuma abin nan da na sai a shi ka kowon ba su a so ban taba faduwa ba babu sadaka sadaka kaso kaso kaso kawai ba sadaka ta nake ba ina haka nan na nake abina kun ban faruwa mana ai ai yan kaso ga da ka gani ba wai riba ba a ci ba da yawa suka sa albarka na ababu albarka na ababu na yi sai da magani magani wanda na yi sai da magani nan gari su alhaji garba kirki su ne ka ba su somi shi kwasano in an ka ko nawa an ka ce min ga farashi ni sai na yanke farashi kuma ta faɗuwa ba kullum za kuna sai na ba da kuɗi an zo ne ta yi a dai abin yi da kaina don larura ta ta karantawa amma ban taba faduwa ko tambi duk wanda nika ba sai da magani ku ji ban taba ba a taba kawo nan faduwa ba ko sai da shadda da ni na samu hasara wannan ba ni ne rungume ta ba mai yadda kuma hasara ta bacin kuɗi na an kai wannan mai yadda hasara ta bacin kuɗi na an kai su masu shan kuɗin ba su daina sai ya kuɗin na an kai wannan don bayyana hasara ta an kai wani ka sai a zai suwa na yi sai da gwari kayan gwari hadda da lemu na yi Hadda da lemu na yi waɗanda yiwuwa can da a kai ko duk sana'a ce babu wa shugabannin da kayan irin ta wadda ba su ba don haka ni na yi sana'a gwari ana cewa waduwa haka yi tsakani da Allah ba mu taɓa kawo lemu garin mun kawo ba da ni da yaro to ni lemu da yana na kai ban ku taɓa kawo shi garin garin fara ba ban taɓa Thank you. kayan gwarin da waɗi tomatur da su tattasai da tonka da kuli-kuli da gyada bayan albasa ba ban taba kai albasa ba amma dai kuli-kuli da gyada da tomatur da tattasai da tonka ban taba faduwa ba ban san dalali na ko yana na garba garo wanzan shigo ke ibadar to ban sani yana nan gobe na amma ni ba ba kawo min haduwa ba in da sai san daga nan da ka aika mai yaro in aka kai kaya sannan ni in dauki wasu in bi in da sai na kai waɗannan sai ya shi waɗanda kuɗin in shiga da aji wajen wa'azi in da gama kwanakin da na kai in dawo don rigima izala sannan ana ana rigima na kama yanke su amma duk wa rigimar ban taɓa faduwa ba saboda haka ni na san in dai karamin ɗan kasuwa kake kana sauki ba ka faduwa da haka duk abubuwan ga ina faɗa muku na waɗanda ni ina ni ka gaya muku ban taɓa faduwa ba ni gaskiya ban taɓa sanin hasara ga kasuwanci shadda ga ɗaya ta wani ke muku ko shi ko ba ni na kai ba wannan nufa ya ne to da shi ba ban ɗauka hasara ta an kai ba kun bai yadda hasara ta an kai ba illa dai abinda dai ya shigo ya shigo amma ni ba wai faduwa ta bai da faduwa ta an kai ba to ta da kuna nake ku yi nasiha nasiha ba ta kare jari albarka ta kasawa ga jari kowa ka nasiha sai Allah ya samu albarka ga sana'a amma kawai ko dan karamin dan kasuwa ko to ka dubu guda a ce dubu biyu ya gaba da mai kai aka aka kai albarka kai kusa koma gona malam zai abin ga kayan miya in an ka baka abin ga kayan miya na ɗari biyar malam jiba suka gani to yanzu yanzu shi ɗari biyar din nan guda nawa ta yi sabi sau kayan da suka ce da mai ni kaka faɗa mace a dan suka yi ba da ya ba da ta ina na na ce wajen wa'azi na je wa'azi kwanta gora kayan da na tawo na ciko bayan bodina nawa suke duka da tumatur da tattafe da atarugu kai da kai na manga yi. ba kuma da dadewa ba ka ce min tsara ga yesu hmm? a ah, ba ibe tuna ba in an yi so dai abin da in eh, an baro ibeto sai an wuce ke ibeto ne kamin a kawo ibeto saboda haka ba tsada ga kaya ba yan kasuwa na abin tsada sun ga tumatur ɗin ga ɗanye da tattabe da attarugu alhagari sauran sayarwa har gari sojin su ya shekar tsadar da yara mai ke ko gane kwan tauna ba ko gane ne ba suna kan sannan na da sauri to kun ji ga wani kashi da don cinu da ya raba ke da dari biyu da wani sai da an ga kwana yi babban leda nan da ya sau na suna dubu biyu na dari biyu da hamsin da na suna dubu biyu to kuma shi kenan Allah ya sa maka albarka tsoron ka rike shi ko mutum magana ya ji sauki karar dan kasuwa shi ko ya fata shi ko shi hankuri da masiba annabi da ya sallallahu alaihi wasallam ya ce masu tsarin ta nan ya ce hasuwa halaka addu'a ta Allah shi halaka su amma an ka ji an ka ba a to shi kaka ya ci gaba shi ko don da annabi ya arzike shi har wata addu'a annabi wanda ba ta da daɗin wani ga masu tsanantawa wanda duk ya tsananta ma al'umma ta Allah ka tsananta mai Thank you. shina duk da yanayi in ne bi hanya shina duk da ai bari da yanzu ya bari da yanzu kana ganin na na samu dama in bude shagon tonka da tattafai da alayyahu babban birnin nan sai ya Allah sai eh, sai babban birnin wanda sai ka zuba alayyahu ciki ko in je gaji bai komi jama'a ku ji tsoron Allah ku sauka kama mutane matsaloli duk kayan da kuka fi zuwa ku yi nasiya duk kayan da kuka fi zuwa ku yi nasiya

kasuwa ce kullum ce ta da duk ba ƙauyen da ya ɗebo yi eh, maji maji eh, duk ba kawai da ya ɗebo na ya kakawa ko ɗebo ga sanan kana ganin suna ta kawo ga sanan motoci na ta sauke wato suje ga komi nasu di bayan zuwa ga kihiwan kihiwan gare namu in ka farce ga kace kace ki na dubu ashirin. in ka to jega in jega za ka sai sai ka sai dubu sittin dubu sittin sai ka sai da ka ce nan kawai ka ce ka so na dubu ashirin, ki mai kyau irin wanda masu kudi ka so sai ka sai dubu sittin da wace irin tafiya ta wata irin tafiya ta

jama'a ku ji tsoron Allah karatu na muka yi da mu da ku ni tunatar da ku muka yi nasiha ba ta bari a faɗi nasiha ga kasuwanci ba ta bari a faɗi ni kawai abin da ka so ku gane ke in kun gane ku yi nasiha nasiha dai ba ta bari a faɗi ku yi nasiha zai ci riba kuma riba mai albarka don annabi ya addu'a wanda ya sauƙaƙa mutane ne Allah ya sauƙaƙa wanda ya tsananta wa mutane ne Allah ya tsananta mai kuma ni na ce amin ni na ce amin kowa kowa guje amin babu ma ja amina tagalidi babin bayanin da ya zo na tsanantawa fi man abadallah ga wanda ya bautawa Allah yake Allah ya bautawa ba kowa ba amma inda kabri inda kabri rajulin salim wajen kabarin salim wato ba salihi ya bautawa ba Allah ya bautawa amma inda kabri rajulin salim bai ce masallaci ba wajen kabarin wani salihi ya amma ba shirka yayi ba ga ibada sai dai inda kabarin rajulun salihin wajen kabari na ce ibada eh wa kaifa idza wa yace to ni ko kaza to in ya bauta a kabarin yanzu Allah na ya bauta amma wurin kabari hukunci mai tsanani ya zo game da shi annabi ya ce ulaika shirarul khalqi wa inna sharri halita Allah ke domin kuka zato da wanda ya bauta ma wannan sharrin halitta Allah ke na masu wana masu bauta Allah wajen kabarin rajulun salihu ai a badar kabarin mi kuka zato in ya bauta wa kabarin aw rajulun salihu ko mi kuka zato in ya bauta wa mutunan salihu bauta dai inda kabari ne annabi ya ce su ne da kan to mi kuka zato in ya bauta wa kabarin ko ya bauta mai kabarin walamma kana ubadu quburi lokacin da bayan rasu a kasance innama abin nan inna ma inna ma da huna ya samu ku inna ma da halu ya samu ku eh inna ma inna ma abin nan da abin nan da uhu mana haisu zannu annahu muhsinun inna ma uhu. dama sun yi ibada da una ba ha bari hmm? kawo gari da eh, abin nan duhu ya ku wato walan ma kana kubu da dama masu bauta kabarura inna ma dubu min haisu zannu dama sun shigo ta inda suka zato annabi musulmi sun shigo na inda gazato su sun yi abin da aka yi na Umar, amalahu markabiha hasana sai sun ka dora ganin ayyukan ga mara kyau na bautar kabari kamar mai kyau kama kala ta'ala abu man zai yana lausu wa amali fara'ahu hasana ka bani labari ka ga wanda an taɓawa ce ma aiki na mara kyau ya tura gani ne a wani mai kyau al'aya nawa al-musannifu mai littafi ya kakkasa a sahabi da tsoratawa ta min ta iftitani bil game da tunuwa da kaburburra wato ne ya kakkasa abubuwan kashe kashi wa kharaja hu fi abwab mukhtalifa ya fitar da wannan a cikin babobi da suka sassaba da ya kuna a waka fil qalbi dai ya zama ya yi shiga cikin zuciya wa hasana fit ta'limi ya dan ya yi kyau wajen karantawa wa adabu fit tarhibi ya dan ya yi tsor ya yi girma wajen tsoratawa fa iza kana qasadu qubur salihin to idan ya zama mutun ya ne kaburburran bayan Allah salihai da ibadatin lahi ya yi ibada Allah wurin kaburburan mutanen kirki li ibadatin lahi don bautawa Allah inda a wurin kabarin fi minan na haiwar wa'idi ya haka nan akwai na hayu hani akwai kacewa ma masu ya bi ka insha Allah kacewa wanda za ta shuɗe da kai in Allah ya so za ka gane ta to ba kai ba bi ibadati arbabiha ni kai ka zato me kuka zato idan aka bauta arbabiya masu kaburburan nan min duni lawa inda ba Allah ba wa ati wa atiya liha lidalika an ka dauke ka wato wurin abin nan an ka an ka eh, wa liha da tabawa da ita lidalika don bauta fil yawmi ko ko ya liha an kai kirke ta idi misali wurin taruwa filiyo mai gayi ne a ce kowane ne sai an zo inda wannan kabarin wala asubu ko a ce bakwai bakwai kowane bakwai sai an zo inda wannan kabarin wa shahari ko a ce wata wata haka dai maratin kasira lokuta da yawa wanda sun ka samu kansu ni kuka zato da irin shirin da ake su suna ganin girmamawa na ga mai kabarin daukakawa na gare mutuntawa na gare in kan cika da ai a ce ba ka mai kabarin abu na ce na abba kai hasara ta kake da Allah ya ɗauki shi amma sai gunki kalabin sai cikin bukari ya ce ana aisha radiyallahu anha anna umma salma zakara li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kalisatan lalle umma salma ta ambaci wata coci wurin ibadar nasara ra'ata bi adil habasha wadda ta gani kasa habasha wa ma biya mina tsori ta ga hotuna cikin ta hotunan mallamansu an yi hotunan mallamai iri daban-daban an ta cikin wannan wurin ibada coci kun san masallaci ne, amma ba na musulmi ba sai ta dora waɗa ma annabi ta ga wata coci a can habasha akwai hotuna daban-daban tun da hotunan kusa hada na annabawa akwai wakala sai annabi ce wala'ika waɗannan mutane idan ma ta biya murrajul salih idan mutumin kwarai mutu cikin su idan akwai bawa Allah salih in ya mutu aw da abdu salih ko wani bawa salih rajulun salih ko abdu salih banau ala kabri masjidan sai su gina kabari su gina masallaci ga kabari wasawaru ni bi tilka tasawur sai su yi wa'annan hotuna da kin gani sai su sace kun ga ba ce ayi bauta matacce suka yi ba cewa ya dai in mutunan kwarayyen mutu sai su sa cikin masallacin su su yi mai hotuna annabi ya ce to ula'ika shirarul khalqi inda Allah waɗanda su ne sharrin halitta a wurin Allah masu bauta wajen kabarin rajulin salihin masu zuwa inda kabarin mutunan kirki su bido albarka su yi bauta a wurin annabi ya ce su ne shirarun halki a wurin Allah har da auna da shi dan basu yi zaman su shirarun halki ba har da shedan da fir'auna ba su yi zaman su shirarun halki ba hawala ya jama'u bai na halittu na sai waɗanda sun haɗa tsakanin fitina biyu fitinafi kuburi fitinan kaburbura wa fitinafi samati da fitinan hotuna kaburburan kabarin mataccen na nan ƙasa sannan ga hotuna an yi an sa cikin masallacin to duk mutanen da kun ka gani haka yau shi kabari dan uwansu wanda suka zato alheri gare ya mutu su kawo shi cikin masallaci su sa su yi hotuna ne kuma su laka cikin masallaci annabi ya ce Shirarwar halke inda Allah su ne shirin halitta a wurin hannu duk wani mugu da ka sani sun yi shi zama mai abu da jama'a wajen waɗanda mai abu ku bari mu kwana mu dai roƙon ka maka Allah kada ka sa mu cikin waɗanda mai abu ulaika Shirarwar halke inda Allah wayannan su ne sharra halitta a wani Allah su da hana wata Allah ka kare mu Allah ka kiyaye Allah ka tsare mu Allah ka tsare da sai mai wa annabi musallati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi